vitamin c baya maganin cutar coronavirus kila mun gani a shafukan sada zumunta wasu na cewa vitamin c na rigakafi ko kuma maganin cutar virus. wannan ba gaskiya ba ne hukumar kula da lafiya ta duniya ta ba da shawarwarin kare kanmu daga kamuwa da cutar coronavirus waɗannan su ne ba da tazara tsakaninmu da mutane da kuma yawan wanke hannuwanmu a koda yaushe domin kula da lafiyar mu tuna idan mun fita motsa jini kada mu je inda ke da cunkoson mutane domin hakan yana da haɗari wasu mutane waɗanda suke ɗauke da cutar ka iya shafa mana idan muka taɓa zufar jikinsu mu tuna cewa wasu mutane suna ɗauke da cutar amma jikinsu kwata-kwata baya nuna wata alama mu haɗa a bidiyo na gaba ku ci gaba da kasancewa tare da ni